Jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Wasu a cikin jarumai kan tsinci kansu a hannun wasu masu yi musu dabara a lokacin da suka tsinci kansu a masana'antar fim ta Kannywood a matsayin baki ma'ana lokacin da suka fara shigowa masana'antar domin fara sana'a abinda ake wa lakabi da kantawaye. Kantawaye na iya kasancewa dabara ta hanyar amsa amsar kuɗi domin cimma wani burin da ba haka yake ba ko kuma amsar wani abu na daban a shirinmu na yau na tattauna da wata 'yar fim kuma mawaƙiya wacce ta bamu labarin yadda ta tsinci kanta irin wannan matsayi kamar yadda za ku ji daga bakinta to bismillah na maryam muhammad sani wanda aka fi sani da maryam afandach Mai mawaƙiya ne ni a masana'antar kannywood ku za ki iya bamu labarin yadda aka yi kika tsinci kanki a cikin wannan masana'anta eh to dama ni tuntuni ina sha'awan in yi waƙa tunda akwai irin lokacin da muna kaman tun primary ma school hakan nan ina da son irin abin nan din da ake cewa kaman in ana inter house ne irin wanda ake irin ana irin waken nan na hausa ana bugawa da kwarya eh, haka wanda ake irin dai na wasa haka na cikin makaranta sai in ana wa zai waka sai in ce ni zan yi ni zan yi <laughs> to tun lokacin ina da sha'awan haka a cikin mm. raina sai mm. kuma da kika girma kika tsinci kanki a masana'antar fim ta Kannywood wa ya kai ki? Eh to gaskiya ni ba wanda ya kai ni masana'antar Kannywood. Ni ne lokacin akwai kamar kamfanin da nake amfani da shi a fandaci hakan nan nake zuwa haka nake ganin irin yadda ake rekodin irin yadda suke ake takin voicing dai haka a gurare a gurin haka shine sai nake ta sha'awar nema ina so in yi waka daga nan dai na fara to um, idan ka je masana'antar fim a yadda manyan ke ba da labari za su ce ayi sai ka cike fom sai ka kira iyayenka sai ka yi waye waye dukin duwai na matakan eh to da na tashi bayan da aka fara ce min iyayena sun sani sai na ce eh. sai aka ce to za a tambayi babana za su yi kai magana da babana aka je aka yi magana da babana ka sani ya ce musu iya eh, sani na faɗa mishi sai suka ce to akwai ka'idojin kaza kaza kaza kaza kaza za ta bi idan ka amince kenan kamar fom ɗinnan da ake magana za ka ciki alaman shaidan ka amince da mahaifiyanta sai ce to ya amince sannan daga baya dai kin san dai irin kalubale dai na yan an ce ka ce musamman mu society dinmu na hausawa to sai irin a ce ka batta ka za ka za na hausawa ya ce to da sana'a take da ai waka sana'a ce mm. ni na ce na amince ta yi a lokacin fom aka baki da kika cike ko ko dai da baki ne da aka yi wa'annan maganganun eh to da baki ne gaskiya aka yi maganganun ya amince ya amince zan yi zan yi mm. To um, akwai wani abubuwa da za ki ga yawancin jarumai suke faɗa su ce yi an karɓi kuɗi an ce za a haɗa su da wani jarumi za a haɗa su da darakta za a yi wane ne ko ke bakin sam irin wannan matsalan wanda ake cewa kan tawaye a maka um, wayo a karɓi kuɗinka? eto eh to gaskiya ni dai ban samu wannan matsalan ba sai dai kamar daga baya shi mai kamfanin namu da allah ya mashi rasuwa sai irin kaman akwai lokacin abubuwan da ban gama sani game da waka ba kamar lokacin da ban san ashe guda tana cikin kwamfuta ba ne sai a ce min aiki ba da kuɗi wance za a je a siyo guda a zo a sa miki <laughs> to sun ta mun ne kan tawaye akan wannan eh. maganan siyo guda din da kuma kiɗa idan ya ƙare ashe ana yanka kiɗa ban sani ba eh. sai su ce mu shi ma kiɗan in ba da kuɗi za a je a siyo sai irin in koma ina jiran sai a ce in je wani guri in zo bari mai siyo kiɗa da mai siyo guda ya zo ashe kafin in zo sun yanka sun kakkara to kan wayan da suka binne lokacin kina <laughs> <laughs> wannan an yi ne a lokacin kina koyan aiki a wannan kamfani? E duk da ma ciwon ba ma a wannan kamfanin ba ne shi kuma a wani studio ne suka mun wannan abin. Sai su ce min ta Yaran studio ke. E eh, yaran studio. <laughs> Ke kuma kin yadda. E ni kuma lokacin sai ne yadda za a je a siyo kiɗa a siyo guda. To a cikin kawayen ki ba wacce ta taɓa baki labarin wani kanta wayan da aka mata mara daɗi? E gaskiya akwai. Mm. Akwai su ma da dama. To. sai sukan ce idan sun zo tunda akwai masu ra'ayin za su yi fim ne akwai kuma masu ra'ayin za su yi waka eh. kamar masu ra'ayin za su yi fim a masana'antar kannywood mm. wasu ma sai su tattaro kayansu su zo suna so a haɗa su da jarumi wani suna so a haɗa su da jarumi wani a ta kai su gurare daban-daban ayi za a haɗa ki da wani ai ki damu ogana ne kaza kaza kaza da ƙarke ma in ta gade ƙarya suke mata takasan eh. hakan nan za ta koma guya ba kwari ta ce aiko sun min kanta waye a ce min zanga wani a ce min zanga wani duk ƙarya suke sun ki kai ne <laughs> kuma za su karɓi kuɗi a hannunta watakila kware kuwa za su karɓi kuɗi a hannunta in suka karba su ce ai ai in aka je gurin wani kin ga daman already kin cika form kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza ai kina zuwa za a saki ta ce san an min kuɗi na kuma sun ki mun kuma sun ki hada ni da shi an gani cewa yanzu kin dade a cikin wani masana'anta kuma har kin yi suna kina watakila kima kina da yaranki shin wani kira zaki akan masu shiga don su ma kasa fada irin wannan hannu to kiran da zan yi dai ga su 'yan mata wani zubin suna da matsala na farko sakan fita ba da rijewan iyayensu ba matakin farko idan aka ce ki mace kina da ra'ayin abu kina so ki yi sai ki fara sanar da iyayen ki hmm. wanda idan iyayen naki sun yarje ma ka arba ki tafi ke kaɗai hmm. at least akwai wani muharrami ki hmm. kaman ko yayanki ko kaninki dai wanda kike da alaka da shi sai ya gaidin ɗinki akan mm. ku je wannan guri mm. kin ga duk abin da aka yi a gaban idan sani za ki ga koda kan tawayin za a musun ana ganin akwai wanda kika zo da shi kina da alaka da shi mm. to za ki ga ana jin ɗarɗar suna jin shakka wannan fa da gaske ne an sani ta fito daga gidanta tun daga shi ma daga gidansa tun daga shi ma an haɗa ta da ɗan uwanta to in ana samun irin wannan za a rage baraka barnan da suke yi wa 'yan mata. To, da fatan waɗanda kika yi domin su suna ji kuma suna sauraro. To, amin Allah ya sa haka. kuma na tattauna da wani ɗan jarida mai shirye-shirye da suka shafi fina-finai da jarumansu akan abin da ya sani ko kuma ya yi hira da wasu a kai ga dai yadda hiranmu ta kasance da shi. To masu sauran mu da wannan lokaci na Adam Kasim Labaran daga Queen FM Radio Zaria a nan Kaduna State kuma mai gabatar da shirye-shiryen da shafi fina-finai na uh, Hausa. Ka daɗe kana gabatar da irin wannan uh, watakila ka yi hira da jarumai da dama kuma a cikin abubuwan da ka tattauna ko me ya fi tsaya maka a rai ito eh mafi yawanci idan aka yi maganan harkar fim yana da bangarori da dama musamman eh, idan aka kalli farin shirya fim ko maza ko mata tun na sa fuskanta irin wannan ga mutum ya zo ce da allah na biya za a yi in fara yin fim ko kuma in shiga masana'antar sai nakan kalli wasu abubuwa da ni na farko tunda ni ba mai shirya ba ne mm. kuma ni ba na cikin sabgoginsu mm. illa iyaka dai idan wasu abubuwa sun taso mukan yi kokari mu ga mun samu masu ruwa da tsaki a cikin harkar sai su yi mana karin haske tunda shi komai a rayuwa zaki ga akwai kalubale a cikin shi kuma wasu wanda muke fira da su zaki ga sun ga maka cewa lokacin suka fara fim kaza kaza kaza kaza irin abubuwa da dama idan na fahimce ka sosai wato saboda shaharar da kai na hanyar gabatar da shirye-shiryen fina-finai har ma wasu masu son shiga sana'an sukan dan tuntube ka akan ku zaka yi musu hanya su shiga ki kwarai da gaske wannan ba ɗaya ba biyu maza da mata duk suna min wannan suna ganin kamar ai in ne magana saboda na saba da su ko produsoshi ko kuma su ma kamfanin na saba da su wata in ne magana kawai nan da za ce to wace ce kake da shi ko kuma wani da kake da shi to su zo. Ko ka taɓa ma wata ko wani hanya? Gaskiya ban taɓa ba saboda ni ba ɓarina ba ne ni dai tsakanin da su mu kalli abubuwan da ke wakana ba maki masu saurare suna bukatar su nishadantu ne da su domin kuma sun yi kokari in ga cewa na gayyace su kuma mun gabatar da shirin yadda zai nishadantar da mai sauraro din ko kuma akwai wani abu kalubale da ya taso ba maki a ce an samu kaza ko an yi kaza an yi kaza to ya za a yi aurewar gaskiyar abin sai mu bi ainihin waɗanda suke da ruwa tsaki a cikin abin ba maki fim din wani ne aka samu wannan matsalar to sai in ga na same shi eh. mun an yi wannan kamar yadda a baya kaɗan aka samu yan matsaloli musamman a fim din kwana casa'in rashin salma na ciki mutane suka dinga surutu kaya kaya to har muka yi muka ga mun sami shi ainihin daraktan ya kuma bayyana mana ga halaki to irin waɗannan abubuwan su ne kuna muke gabatar da ashirin fim din. wato baka taba irin katsalandan ka ce kai na san ila kamfanin jari ko kamfanin fkd eh, haka ka ce bari ka yi musu hanya ka yi musu mm. baka taba a gaskiya ban taba yi wannan ba to akwai kalubalen da mukan dan fuskanta idan ka bi diddigi na son labarin ya aka yi kika tsinduma cikin wannan harka sai ka ji wasu na cewa to hajiya dan kashe mike dinki wallahi ba ana shan wuya <laughs> akan yi wa mutum kan tawaye wasu ma a karbi kuɗin su karba ba ma kuɗin ba to ko ka taba samun irin wannan labaran a bakin su eh, gaskiya na samu ba ma ɗaya ba biyu ba man mace kawai ba har maza ana samun irin wannan matsalolin musamman batun kuɗi a idan eh, shi bai sha'awar shiga fim ya je fada hannun da ba daidai ba tunda in ka je misali in na je industry na shiga wannan ofishin wani zaki gan su burjik a ciki misali a cikin studio kenan mm. kowa in ka tambaye shi muke kawai ni na jira ne in na abin ya zo mm. sai a kira ni ko kuma kaza kaza wani idan aka yaje kai kansa zai zauna a studio na waka lokaci ya ta share share ya ta aiki aiki aikin kenan a aike shi can aike shi can ya zama da duk kuma burin shi ya kai ga cin abin da yake nema so shi kuma fim zaki ga irin wani ana samun wannan matsalolin sosai mu dauka mace tana so ta shiga fim kuma ta kai kanta a ka'ida ki ga yadda suke magana akwai form da za a cika a dokokin gashi za ki ce miki akwai sai iyaye sun sa hannu sai mai anguwa ko kaza kaza duk sai an sa hannu a irin wannan abubuwan mm. to amma damuwar shine mm. idan har suka gama can da take da ra'ayi ta yi musu kuma za ta ba da abin da ake so mm. shikenan in Allah ya mata gamnakatar su ki ta kai wani mataki amma fa ana shan wahala wani zai ce miki ya kashe kuɗi ya ba producer kuɗi ya ba director kuɗi domin me a dai samu a dan sashi hmm. wani kuma in kin ga yayi saurin dagawa hmm. to ba mamaki da kuɗin shi zo kamar hirar da muka yi da atita kenan mhm. halima atita ke cewa ita da kuɗinta ta shigo fim ma ta yi wa kanta ta zo ta yi kamar part ne ko a maiduguri ta zo ta yi part a kano mhm. shikenan allah ya daga ta ko irin shi kake nufi irin shi nake magana hmm. in kana so kai saurin fitowa to ka taho da kudinka kuɗi abin da nake magana nan shine ba maki ka sai labarin ko kuma kai ke labarin kanka me za ka nema darakta sannan kuma ka kirkira ma kan kamfani ko kai mashi rijista ko ma ba rijista da yawanci akwai da kamfanin da ke babu rijista kawai suna ne kawai tunda ba wani tsananta bincike ake ba a baya da an tsananta bincike fim ba zai fita ba sai da kamfani kaza kuma ga ka'idodin suna cikewa ba kaza ba kaza to amma yanzu gaskiya abin ya dan yi sauki a wannan saboda mafi yawanci kinga sun koma a YouTube ne kawai da zaran kawai fitin ya dan fim me suna fim din kaza ne kawai ya jefa shi ba ruwan shi tunanin ko irin wannan amma su wayancan manyan kamfanoni kinga sabin ka'idojin waɗannan misali kamar kamfanin su ɗorayi da makamantansu duk suna kokarin kiyaye dokokin ka'idodin ah, na gwamnati da aka sa mm. so kin ga irin wannan ke amma idan mutum mace ko namiji zo ah, yana so ya fim mm. bai da kuɗi sai haƙuri suna shan wahala kamar yadda kike magana cewa eh, shine ai ce wannan dai mun yi magana ne akan kamar yadda suke ce ai ana karban kuɗi a hannun mu ma wani bin ma ba za a yi ba to amma su isu hmm. sukan kira shi ne kan tawaye kan tawaye eh shine na ce to watakila ka taɓa hira da wata ta ce an mata kan tawaye na kuɗi ko kuma dai na wani ma abun da ba na kuɗi ba gaskiya na yi an yi kan tawaye ba ma na kuɗi ba ne hmm. amma dai ba zan ce ku ba na wurin eh. saboda wannan matsalolin ake samu eh. wani kamar yadda muke tawayin ne za ta iya haɗuwa da wanda yake shi fa ba producer bane mm. ba director ne mm-hmm. amma saboda tsabar mai ta da naci da mm. duk inda za a yi film za ki ganshi a wurin dan mi komun jaka har a saba da shi mm. ko ba ko kobo shi yayi da kullun in duk wani location da za a film zai bi to ba maki tana yawan lura tana dan zuwa tana lura sai tsammanin ai wani ai kusancin shi da wancan zai iya sa a yi min kaza to shi ah. kuma ya samu ikanta wayar kawai sai samu dama so da zarar ya samu dama in Allah ya samu abin da yake so eh. yi watsi da ita ita kuma ba ta haƙura ba har Allah ya sa ta bi ainihin hanya wanda ya dace eh. za ta shiga cikin abubuwan. To am um, wasu da dama ko kuma in ce wata ba zan kama suna ba ta ce mu ai ita ƙarya ne a ce mace ta shiga film industry ba a mata kanta waye ba ka yarda da wannan magana? Idan eh, ya damana. zai iya da ai kamar na faɗa miki cewa za su faɗa hannun waɗanda ba su ne ainihin da ya kamata su shiga hannun ba wasu kuma ga su ne ya kamata din amma su mazuci su bata da kyau mm. ana samun waɗanda matsalolin wani kuma yakan shiga harkar fim ne ba dan ya samu kuɗi ba a'a dan me dan ya samu kuɗi nan kan tawayan oh. kawai shi burin shi kenan to ko ka taba kuma hira da wasu sun gaya maka me ake musu idan an kama su su kan tawaya <laughs> to akan dai ce ana daukan hukunci kaza kaza amma ni ban ga wanda aka hukunta akan wannan to da zaran ma an ce an kama shi yayi kan tawayen ga mm. wani ko ga mm, wata mm. za a ce to ai ita kakanta haka ne kuma ba fon ba kuma ba wani abu ita kakanta oh, a gaskiya balta ce ah, an kare doka an yi kaza an yi kaza me yasa bata biyo hanyar da ya dace ba To gaskiya ne. To duk shine irin matsalolin da ake samu kenan. To am um, daga ƙarshe wana kaman kira ko jan hankali za ka yi ga irin masu zuwa wajen ka dinnan su ce kai musu hanya. E to gaskiya kiran da zan yi musamman ga masu mm. ra'ayi na shiga fim. Mm. don Hausa musamman saboda nan ne muke da haske a kai. Eh. Duk wanda zai shiga ya tabbata ya bi ainihin hanyar da yake gani zai kai gaci maimakon ka je kai ta zama a industries ba wani abin da za a saka kai kenan kullum za a je wani location din kana sane mm. za ka dauki ruwa ka wanke kafan ka nufi gurin mm. ba ka da abin za ka yi domin kin ga akwai waɗanda akan same su a yi sun zo location ne amma wani aikin da ya taso ana buƙatar na mutane da yawa ne mm. to tunda kai ka zo aka maka ta yi shi kenan za ka faɗa kuna buƙatar ka kenan haka haka ba ko ba ko wani ma in an ce da kuɗin biyu biyar ba an ba ka saboda kuna da yawa don ku fito wadda ku ihu ne ko ku wani abu shikenan so ya kamata in dai da gaske kake yi to ka biyo hanyar da ya dace domin kauce ma waɗannan matsalolin na kan waye ta fatan kuma wanda kai domin su suna ji suna sauraro to amin Allah samu dace amin madalla ila yau kuma na tattauna da Zara Upada yarinya da ta bar gida domin zuwa masana'antar fim ta Kannywood ba da izinin iyayenta ba amma da ta kai can kuma ta yi nadama ta dawo gida kamar yadda za ku ji daga bakinta. Sunana Zara Fada. Um, akwai labarin kin je Kannywood kina da ra'ayin kina so ki fara wasan kwaikwayo amma kuma hakan bai samu ba me za ki iya gaya mai sauraro abin da ya faru da ya sa kika fasa saboda iyayena ba su amince ba saboda mahaifina yana baya bukata saboda yanayin yadda ake kallon su ana musu kallon mutanen banza hanyar da wani labari ya zo mishi duk wani mai fim ɗin hausa ana mishi kallon mai gantali amma dai ba haka yake ba sai ka zauna a cikin suka ki fahimtar haka kurin da nake da su irin na suna harka amma sun ce ba haka bane yanayin yadda mutane ke musu kallo ne kuma yanayi ma irin zariya mu sun fi musu kallon mutanen banza amma barayin kaduna kano ba sa musu irin kana sun ɗauke shi ma sana'a ne to amma da farko me yasa kika tafi a lokacin da na bar gida na tafi kano kurin ƙawace to ne mun to da ba matsala in na tafi komai zai zo da sauki har na tafi to tunda da iyaye ba sa in har kana son ka a cibin din abin da kake so a rayuwanka dole ka bi iyaye in ko ka bi baka bi su ba za ka samu matsala a rayuwanka sosai sai da kika je kika yi tunanin cewa da kin sani kin nemi izinin iyayenki sai kika dawo na ma bi da har ta hada da wani ana ce mishi Aliyu haka ya ce ba matsala har fam ma mukai za a an san mun fam haka da na zo ne ba ma a san na tafi ba a gida ana cewa ina ne je haka daga makaranta makarantar boko na ce zan je makarantar boko ina zaune na je ne karya a can mu na samu kuɗin mota haffa a inji na bi na je saboda ina san harkar nan na bita da muka dawa ina na je sai na ce mata mun je excursion mm. sai ta gida principal din mu na makaranta sai aka tabbatar karya ne sai daga baya aka ce ina aka je sai na ce ai Kano na je ina sai an yi film ko a ina dai ko ina ne ban ina burin ina sai an yi film din Hausa mm. suka wannan ba su amince ba har wanda take ce in har ma na ce zan yi fim sai dai in zama yar aiki zuwa mm-hmm. <laughs> saboda duk abin da dai in ka je ba da izinin iyayenka ba ka taba samun nasara ba gaskiya a rayuwarka to madalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin sashen hausa na radio france international rfi ne hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri